This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a da yaushe ta kafa sadarwa ta intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi cikin koshin lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa zai gabatar da shirin zaɓe ko naɗi da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. To tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karantu. Kwararru na ci gaba da yabawa samun maganin rigakafin cutar Ebola mai kisa sai dai sun bayyana fargabar da suke ganin cewa yaduwar maganin har ya wadata na iya ɗaukar waɗansu watanni nan gaba. Wata jami'ar Hukumar Lafiya ta Duniya ce Mary Pauley ta faɗa wa manema labarai haka. inda ta ce ana iya ɗaukar lokaci kafin masu tantance sahihancin magunguna su yarda da fara amfani da shi. wani ma'aikacin hukumar ma a kasar gini mohammed balhosini cewa ya yi wannan abin ci gaba ne na farin ciki amma kar al'umma su kankance da azamar da suke yi na yakar cutar shi ma ma'aikacin gwamnati a gini ya ce game da cutar samuwar maganin zai iya rage raɗaɗin tsangwamar da ake wa masu kamuwa da ebola maganin rigakafin ebola zai sha gwaje-gwaje kafin a tabbatar da sahihancinsa a shekarun jiya juma'a hukumar lafiya ta duniya suka tabbatar da nasarar gwajin sa 100 bisa 100 sakataren harkokin wajen amurka john ya fara tattaunawar diflomasiya a yau lahadi da takwaransa sami sokri game da hare-haren ta'addanci a yankin sinai da ke masar jami'an amurka sun bayyana cewa keri ya zanta da ministan harkokin wajen masar ɗin game da damuwar amurka akan yancin bil'adama game da kuma hambararren shugaban kasar muhammad morsi rabon bangarorin gwamnatin guda biyu na amurka da masar da yin irin wannan ganawar ta ido da ido tun shekarar 2009 wannan ziyara ce ta kasashe biyar da keri ya faro ta masar masu tsokaci sun ce mr kerry na cikin tsaka mai wuyar kamo bakin zaren taya mayar da maganar yakin da ake so a yi da 'yan isis da kuma kalubalantar siyasar kasar game da 'yancin bil'adama musamman 'yancin 'yan adawa da kuma 'yan jarida da yadda ake tauye shi in ji fitaccen mai sharhin amurka nan akan ci gaban gabas ta tsakiya Matildon. wasu da mutane guda uku daga cikin zuriyar shugaban kungiyar alka'ida osama bin laden da aka kashe suna cikin waɗanda hatsarin jirgin sama ya ritsa da su kuma suka mutu a wani wuri a kusa da birnin london saudiya da birtaniya sun tabbatar da haka shi kansa matukin jirgin shi ma ya mutu jakadan saudi a birtaniya ya yi amfani da shafin su na twitter inda ya mika ta'aziyarsa ga iyalan bin ladin sai dai su bai bayyana sunayen waɗanda suka mutum ba ofishin jakadancin saudi a ingila zai bincika musabbabin hatsarin sannan zai danka gawarwakin gawarwakinsu har saudiya jakadan saudin yarima muhammad bin nawaf bin abdulaziz ne ya bayyana haka su ma 'yan sanda sun bayyana cewa jirgin ya faɗi ne a kusa da ma'ajiyar motocin da akan yi gwanjonsu bayan ya faɗi kuma ya kama da wuta duka ƙoƙarin sauka a filin jiragen saman black bush da ke nisan kilomita 65 daga kudu maso yammacin birnin london bayan tasowarsa daga malpensa da ke milan Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc shugaban kasar yankin kurdawan iraki na kurdistan workers party ko pkk a takaice ya janye a jiya asabar daga yankin kurdawa don gudun raunata farar hula a harin saman turkiya ofishin shugaba Masoud barzani ya faɗi a wata sanarwa cewa za su janye don gudun raunata fararen hular kurdawa sakamakon hare-haren saman turkiya sanarwar ta yi allah wadai da hare-haren turkiya a kan fararen hula da ya haddasa asarar rayuka da dukiyoyinsu a arewa maso yammacin yankin kasar shugaban ya nuna a sanarwar da cewa ya kamata kurdawan da gwamnatin turkiya su koma teburin sulhun zaman lafiya turkiya dai ta kai ɗimbin hare-hare a sansanin kurdawan da ke tsakanin duwatsu da kuma gefen iraki ko kuma kan iyakokinta Dubban Yahudawa sun yi zanga-zangar yin Allah wadai da harin ta'addanci da aka kai wa wasu Falasɗinawa har aka ƙone gidajensu guda biyu ƙurmus inda wani jariri ya mutu. sannan an soki wasu masu jerin gwano guda shida da wuka masu bin 'yancin auren jinsi da shugaba robin rivlin ya faɗa wa dandazon jama'a cewa tsana ta watsu a faɗin ƙasar sannan kuma bisa ƙarya da gurɓata addini da ra'ayoyin bogi shugaban ya ce ana aikata ta'addanci da sunan attaura littafin yahudawa Wasu yahuda 'yan kaka gida ne ake zargi da kona waɗannan gidaje na 'yan Falasɗinu a West Bank da ke Duma a ranar Juma'a. harin da jaririn dan wata goma sha takwas da haihuwa ya babbake iyayensa da dan uwansa dan shekaru hudu kuma suna nan suna jinyar konewar da suka yi Sabon jagoran 'yan Taliban Mullah Akhtar Mansur da ya maye gurbin Mullah Umar da ya mutu ya yi kira da 'yan Taliban da cewa kar su kakkauta har sai Afghanistan ta zama tsantsar kasar musulunci. Makiyanmu za su mana dariya in ji shi in suka ga kanmu bai haɗu ba. Saboda haka za mu tsaya mu yi yaƙi bisa takenmu na kafa tsarin Islama tsantsa. kuma za mu ci gaba da jihadi har sai haƙarmu ta tabbata mansur ɗin dai bai fito fili ya nuna amincewa ko ƙin amincewa da neman tattaunawar sulhu da gwamnatin afghanistan ba don kawo ƙarshen yakin ta'addancin shekaru goma sha hudu ya ce duk wata tattaunawar su ta dogara ne bisa shari'ar musulunci ciki har da maganar sulhuntawa ko kuma ci gaba da aikata jihadin da suka fara 'yan taliban ɗin sun tabbatar da mutuwar jagoran nasu mai larurar ido ɗaya amma ba su faɗi takamaimai lokacin da ya mutum ba Firaministan Yamal mai gudun hijira Khalid Baha ya kai kware-kwaryar ziyara kuma mai mahimmanci zuwa sabon haɗaɗɗen birnin Aden a jiya Asabar. baha shine mataimakin shugaban kasar yamal din kuma babban jami'in gwamnatin kasar na farko da ya fara kai ziyara birnin adin din tun bayan da sojojin gwamnati suka kwato shi makonni biyu da suka wuce ya ziyarci ragargazazzun gine-gine inda kuma ya je ya ziyarci majinyata a asibitoci da suke fama da raunin da suka samu a wannan fadace-fadace ya yi alkawarin kwanan nan adin za ta farfado kamar yadda aka saba a rayuwar da garin dai shine babban garin bakin gabar tekun kasar sannan suna bukata da kuma kira a basu taimakon agajin abinci da magunguna sojojin taron dangin da kasar saudiya ke jagoranta ne suka fatattaki 'yan shi'ar hutsi ta hanyar lugudan wuta ta sama da ƙasa suka kuma kwace garin suka danka shi a hannun halattarciyar gwamnatinsu. su A ƙarshe za mu ji cewa sabuwar gadar da ake ginawa mafi faɗi a duniya da ke birnin Istanbul ta ƙasar Turkiyya za ta zama wata ƙwaƙƙwarar mafita ko kuma hanyar da za ta haɗa tsakanin ƙasashen Turai da Asiya. dubban leburori da masana fasahar gina gada ne ke aiki ba dare ba rana don cimma gama aikin gadar mai suna yavu sultan salim a turkiya gadar na da akalla fadin mita 60 da jerin tituna a kan sala-sala har kashi 8 da layin digar jirgin ƙasa guda biyu sannan tana da tsawon fiye da kilomita biyu a doron ƙasa da kuma fiye da kilomita ɗaya da rabi a kan ruwa an kiyasta aikin gadar akalla zai ci kuɗi dala amurka miliyan dubu uku wanda aka faro ginin ta tun daga shekarar dubu biyu da goma sha uku rahotanni na nuna cewa a yanzu leburori da injiniyoyinta suna iya bin gadar da kafa kasancewar aikin yayi nisa Da takaitattun labaran duniyar muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin nagari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, nisar Sarfila Hashin Gumel, nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum. Labarin duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa zauren majalisar dattijan Najeriya ne wanda ya ɗauki lokaci ana takon saƙa game da zaɓen shugabannin majalisar kama daga shugaban majalisar zuwa sauran mukamai. Yanzu dai 'yan majalisar dattijai su 81 ne cikin su 109 suka jefa kuri'a amincewa da zaɓen shugaban majalisar kuma wakilin sashen hausa madina dauna ta ji ra'ayin wasu waɗanda suka yarda da wannan zaben hamma da waɗanda suka ce a nisan tasu da wannan zaben don haka bari mu dalilin da ya sa suka amince da wannan zaben da farko ga sanata adamu aleru dama idan ayin sama sai dawo ƙasa abin da ya faru mako uku da suka wuce hudu suka wuce ya riga ya wuce mun zauna mun tattauna a kanin mun shirya kanmu kuma a shirya muke yanzu mun aiki tare ba tare da tsangwama ba duk abubuwan da suka faru akwai rashin fahimta kwarai-kwarai da gaske kuma mun lura cewa wannan jam'iyya sabon jam'iyya ce da ta kafa gwamnati to ba mun da lokacin da za mu zo mu faɗa da juna dole ne mu yi tsaye mu mun shirya kanmu saboda mun ɗauka alƙawla da dama da 'yan najeriya to idan mun zo muna faɗa da juna ya za a yi wani alƙawalin a cikin 'yan najeriya su sannan ban manta ba fa pdp jam'iyyar pdp ba mutuwa ta yi ba suna nan suna kallon abin da muke yi kuma wannan abin shi ya sa muka ce to dole mu shirya kanmu duk bambancin bambancen da ke tsakanin mu haƙura da juna mu zo mu haɗa kai saboda a samu haɗin kan jam'iyya a samu a shi shugaban ƙasa janar muhammadu buhari goyon baya ga ya cika guran da duk yake da nufi ga wannan ƙasa ɗin kuma duk abin da kowa ke nufi yanzu kusan akasarin mu majority namu mun yarda cewa mu haɗa kanmu ba wata matsala shi ma sanata musa sarkin adar ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan batu a duk abin da ake yi ana neman maslaha an zo an sami takaddama ko wani bangare yana tunanin ga yadda yake son a yi a ƙarshe jam'iyya ta zo da shawara ita dai ta farko ta kawo sunaye cewa wane da wane za a zaɓa daga yanki kaza da kaza yanzu kuma ta dawo cewa to ta cire sunayen mutane ta ba da dama waɗannan dai magana zonin yana nan wannan yanki na eh, kudu maso yamma zai ba da shugaba kudu eh, maso tsakiya za ta ba da mataimakin mai tsawatarwa kudu maso eh, arewa maso gaba za ta ba da Eh, mai tsawatarwa wato chief sannan arewa maso yamma za ta bada mataimakin shugaba amma ba ta faɗi ga sunayensu ba don haka an ba dama ga 'yan jam'iyya na kowane yanki su su zauna su zaɓi wanda su ganin zai yi musu wannan jagorantar matsayi na tsaka wanda kowa kai ba rasa ba ni ba rasa ba kenan kaman ku da dama kuke ganin ya kamata a abin da ake ce ma federal character da kuma yi wa jam'iyya biyayya abin ya yi muku kyau kenan ba maganan federal character ba wato akwai abin da mutane suka kasa fahimta federal character ba ta ba a iya kawo ta a wajen tsarin rabon shugabanci na majalisa yanzu misali mu apc muke da speaker muke da mataimakin speaker muna da mukammai guda hudu na majority su yan pdp majority abin nan su ma guda hudu ke gare su shin idan an ce za a rabo ne bisa ga wannan uh, shiya shiya to kun ga shiya biyu ba za samu ba domin matsayi hudu ne kawai ke gare su minority leader deputy minority leader minority whip deputy minority whip idan an ce za a raba shi da din dole ne bangare biyu za su rasa zama wancan maganar tsarin yanki yanki wani abu ne dai aka shigo da shi domin dai a samu budakala kuma wannan abin ba abin kulawa bane kuma idan su mutane su sani wannan yanki yanki guda shi da ba su cikin tsarin mulkin Najeriya an dai kawo su ne a matsayin kamar political arrangement kuma aka amma dai ba su cikin tsarin mulkin Najeriya so mutane na amfani da wannan dama ce don a samu maslaha wajen rabon abubuwa in sun zo to sai dai an ce hagun wani daman wani domin santa kabir marafa cewa ya yi har yanzu da sauran rina a kaba ga kuma hujjarsa to ba mu dai gama yanzu waccan magana da mun kai ba da gaya maki je an bamu wani sabon littafi yawa to yana da kyau yan najeriya su san abin da ya faru shine nake gaya maki ba mu san iya ta'asar da sun ka tafka a cikin wancan littafin ba domin a yi majami'ar apc zagon kasa da kuma wannan gwamnati zagon kasa jiya da muka shiga majalisa sai na gada gashi an ce majalisa karfe biyu za ta rinka zama zuwa karfe shi ka fito da shi ka faɗa a bayan jama'a alhamdulillah to kuma sai gashi mu kuma muna zama karfe goma zuwa karfe biyu don haka a dokance duk zaman da majalisa ta yi baya da amfani kuma duk wata shawara da ta yanke ba ta yi ba saboda kamar ne mutum ya ce ya tafi aikin hajji cikin watan biyu ko watan bakwai ko watan takwas ko watan tara dole ne aikin hajji sai cikin zulhijja za ka ta yi shi yawa shi ne lokacin da aka kai da inda aikin hajji za yi a ce maka alhaji to ga watan da za ka je ka yi shi daga kwana kaza zuwa ga kwana kaza to haka duk abin da an ka ce yana da lokaci zaman majalisa karhe goma ne zuwa biyu to idan ka yi shi kasa da haka ko ka wuce nan bai yi ba idan ba ka bi sharuɗa ba to sai na tashi na gaya ma shugaban majalisa cewa to eh, ka ce wannan littafi za mu yi amfani da shi haka ne ya ce eh, haka ne eh, mataimakin shugaban majalisa ika madu ya ce wannan littafi haka yake yanzu amma duk abin da aka gani cikin shi wanda bai yi ba to gyaran shi sai an bi wannan sharuɗa da na faɗi na sashe na ɗari da goma shi ya faɗi da kanshi so jiya na tuna mai na ce to to tun da kun riga kun faɗi to yanzu ga abin da na gani yanzu wannan doka abin da ta ce majalisa ta rinka zama daga karfe biyu zuwa karfe shida ku kun zo kuna zama da karfe goma zuwa karfe biyu don haka nan shugaban majalisa ina son a rufe majalisa yanzu take ba da wani abin nan ba sai a ƙara dawowa karfe biyu sai mu sake rantsuwar da an ka a sake duk ayyukan da an kai baya duk wani naɗi da an kai bai da tasiri bai yi ba sai an sake sabo to har yanzu sai an ka tashi kuma an ka ce wai ba wai kura ne an ka nan take sai an ka ɗauko su sababbin littattafai an ka zo ana ba mutane kuma. sannan haka ce sai ya haɗa ta zo su ko su taho a ɗana su wai an haɗa adilai ne su ba a san a ne ba yan siyasa ne yan alƙawali da kwancewa. kafin mu kammala bari mu leka ƙasar burundi inda can ma ake ta takaddaman zaben shugaban ƙasa shi ma an yi an gama kuma duk da sukan da shugaba mai ci ya sha na tsayawa takara ministan harkokin wajen kasar alan imitiwe ya ce zaɓe an yi zaɓe kuma ya yi kyau domin mutanen kasar sun zaɓe abin da suke so shi ma ga abin da yake cewa. The elections have been held um, and the people of Burundi have had a chance to speak for themselves uh, as to who should run their country. Now we do not think that it is up to anybody to disregard or to misinterpret the choices made by people from a sovereign state. Zaɓe kan an yi shi kuma mutanen ƙasar Burundi sun samu damar da za su bayyana ra'ayoyinsu akan kowane ne suke son gani ya dace ya mulki ƙasarsu. Don haka ba mu tsammanin cewa wannan wata dama ce ga wani ko wasu su ce sun yi Allah wadai da wannan damar ko kuma ya ƙaskantar da shi ko kuma ba shi wata fassara na daban ga abin da ƙasa mai cin gashin kanta ta yanke hukunci a kansa. to sai dai a ziyarar aiki da ya kai a kasar kenya da habasha shugaban amurka barack obama ya yi wa kungiyar tarayyar afirka jawabi a headquarter kungiyar da ke addis ababa kuma anan ya soki lamirin wannan zaɓe na ƙasar burundi ga abin da shugaban obama ke cewa i am in my second term it has been an extraordinary privilege for me to serve as president of the united states i cannot imagine a greater honor or a more interesting job i love my work Ina cikin wa'adin mulki na biyu ne, wanda wannan wata babbar dama ce na yin mulkin ƙasar Amurka. A gaskiya bana tunanin akwai wata damar da ta wuce irin wannan, ko kuma wani aiki da zai fi wannan martaba. Gaskiya ina son wannan aiki da nake yi, amma bisa tsarin dokarmu na da damar sake tsayawa takara. Ina tsammani ni shugaba ne da kowa ya haƙiƙance da haka kuma idan da zan sake tsayawa takara ina ganin zan iya cin zaɓe amma ina ba zan iya yin hakan ba wannan shine aiki da nake sha'awar yi wanda haka zai sa amurka ta ci gaba amma bana da zaɓi tilas na kauce wani ya zo domin doka doka ce kuma ba wani mahaluki da ya fi karfin doka hatta shugaban ƙasa gaskiya idan son samu ne na matsu na ga na fita daga wannan aikin shugabancin ƙasar domin ina jiran ranar da zan kammala wannan aikin na shugabancin ƙasa wanda zai bani damar yawo da walwala ba tare da tsaro ba ko da yaushe kana da kasancewa cikin iyali kuma zan iya samun wasu hanyoyi da zan iya ba da tawa gudunmawa ga al'umma haka kuma zan samu wadataccen lokaci da zan rika kawo ziyara nan afirka lokaci zuwa lokaci to sai dai abin da na kasa ganewa shine ban san ko me yasa mutane sau tari suke son dadewa akan karagal mulki ba musamman ma a ce suna da kuɗi a duk lokacin da shugaba ya yi yunkurin canza dokar ƙasarsa lokacin tsakiyar mulkinsa domin ya ci gaba da kasancewa kan karagan mulki sai ka ga ya hasarar martabarsa ga idanun mutanen da yake mulka kamar abin da muke gani a ƙasar burundi wani lokaci sai ka ji shugaba ya ce shi kaɗai ne ya iya mulkin ƙasarsa to da ka ji haka wannan shugaban bai yi ma mutanensa komai ba. To ma nan kuma kawo ƙarshen wannan shiri na yau a madadin madina dauda da sauran abokan aiki na da suka taimaka shirin ya haɗu sai julie gresham wadda ta bada umarni da daidaita sautin shiri ni madugon shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. A ranar Laraba da ta gabata ne aka tsinci kaɗan daga cikin tarkacen jirgin saman nan na ƙasar Malaysia da ya batan dabo a watan Maris ɗin bara wato MH370. Tarkacen wanda masu bincike suka bayyana a matsayin wani bangare ne na fiffiken jirgin na da tsayin mita biyu. An gano shi ne a tsibirin da ake kira Reunion Island da ke tsakanin Madagascar da Mauritius. A ranar Juma'a da ta gabata aka garzaya da bangaren jirgin zuwa ƙasar Faransa domin gudanar da bincike. inda daga baya kuma malaysia suka ba da tabbacin cewa lallai wani bangare ne na jirgin mh370 tuni dai martin dolan babban kwamishinan sufuri a kasar australia ya gaya manema labarai a ranar juma'a cewa suna da kwarin gwiwa za a gano inda jirgin yake yayin da shi ma ministan sufurin jiragen saman kasar malaysia a zaharuddin abdulrahman ya kwatanta lamarin kamar haka this is uh, the most credible lead that we have to date wannan ita ce babban alaman da muka samu tun daga lokacin da aka fara neman jirgin bayan da aka gano wannan tarkacen jirgi ne mataimakin Prime ministan australia warren truss ya ce gano wannan bangaren jirgi ya yi daidai da irin hasashen da suka yi a baya na takamaiman inda jirgin ya faɗi. The, uh, the fact that wreckage is on the uh, uh Reunion Islands or in that Madagascar area is consistent with some of the modeling we've done in relation to current movements and ganin cewa an tsinci wannan bangaren jirgin a tsibirin Reunion Island ko kuma Madagascar hakan ya yi daidai da irin zaton da muke yi na yadda igiyan ruwa ke tafiya kan inda ake tsammanin jirgin MH370 ya faɗi. ya kara da cewa akwai tabbacin jirgin ya nutse ne a yankin tekun india amma kuma ba a san a daidai ina ba ne To dangane da wannan batu na tambayi ya kwamado Abubakar Sadiq mai ritaya kan yadda ke kallon wannan lamari. Shi wannan abu da aka samu yana da kyau. dan daban idan jirgin sama ko ba ɓata yi ma ba ko ya faɗi ne haka aka gan shi kasan yana tarwatsewa. Ana ɗaukan kayan ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai a shiga babban kamar hanga ake ce mashi sai a zo a hahaɗa su sai a gani tanan nan za a ga illan da ta same shi har ya faɗi. Kama kaga wannan jirgin mataye ana ta neman shi a shiga ma cikin ƙasa ruwa ana ta nema ba a gani ba amma yanzu sai gashi an samu wani bangaren shi bai wani faffashe ba yana nan daidai to amma akwai abu ɗaya kada a tsammanin inda aka ya faɗi aka ga kayan nan yake in isa teku iska na juya shi yana ruwan yana tafiya amma su wani suka yi kimiyyan irin ruwa na teku da menene ba yana tafiya ko ina ba wani zai yi daga arewa ya kudu wanda kudu ya yi arewa ko wani abu to kaga wannan inda aka samu bangaren jirgin nan an same shi can wajen kasar madagascar ne wato kusa da mu nan afirka da kudu so ka gani lallai kuma ruwa yana juyawa ne yana yin kasa so watakil wannan jirgin ya bata ne ko ya fada a teku a wajen kusan wajen indiya indiya din nan hmm. so ba inda aka ji aka bata lokaci ba ne ana ta neman shi dai tsammani na kenan za a iya amfani da shi wato su masana kenan su yi bincike a kan wannan tarkace har su gano ga abin da ya janyo hatsarin jirgin? Shakka babu. Don ko da ake nuna shi a wannan talabijin na ga wani abu. Idai ba na binciken hatsarin jirgin amma na ga wani abu wani zai taimakawa. Akwai wani sufurari da suka tsira jikin shi. Ta san ya daɗe kenan yana yawa akan ruwa. To wannan an ciro wannan furarin in an je an duba yanayin ruwan yake na kasan tekun indiya din nan za a ga irin wayannan aina suke na ɗaya kenan na biyu kuma za a duba a ga tun da ya ɓata ina har zuwa yanzu iskar ruwa da take kaɗawa ina tafi kaɗawa zuwa ina za a gani bayan haka kuma ta ga wannan abun ba fuka-fukin jirgi ba ne katon jirgi yana fuka-fuki kuma yana da jelen fuka-fuki hmm. to shi na ganin wajen jelen fuka-fukin shi ne so a lokacin da ya zo faɗawa ruwa wato ya tafi da kanshi kenan shi sa wani na gaya maka shi bai da gargaje sosai ba ya balle ne kurin inda aka hada shi ka wannan da zai nuna yanayin yanda ma ya faɗa ruwa to shi dai jirgin na MH370 na dauke ne da fasinjoji da masu kula da jirgin 239 yana kuma kan hanyar sa ne ta zuwa Beijing daga Kuala Lumpur a ranar 8 ga watan Maris din bara jirgin kuma ya bace ne akan na'urar da ke bin diddigin yawon jirage fiye da sa'a guda bayan tashin shi an dai share fiye da kilomita dubu hamsin a kan teku ana neman jirgin bayan batansa a kusa da yankin tekun kudancin china wuri na ƙarshe da aka yi ta neman jirgin shine a yankin kudancin tekun india da ke can gefen gabar tekun australia Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. To na ci gaba da yaba wa samun maganin rigakafin cutar Ebola mai kisa sai dai sun bayyana fargabar da suke ganin cewa yaduwar maganin har ya wadata na iya ɗaukar watanni nan gaba. Wata jami'ar hukumar lafiya ta duniya ce Mary paul ta bayyana haka ga manema labarai inda ta ce ana iya ɗaukar lokaci kafin masu tantance sahihancin magungunan siyar da a fara amfani da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fara tattaunawar diflomasiyya a yau Lahadi da takwaransa na Misra Sami Sokri game da hare-haren ta'addanci a yankin Sinai da ke Masar. Jami'ai sun bayyana cewa Kerry zai zanta da ministan kuma ya gana da shi kanshi shugaban kasar um, shugaban kasar LCC sannan kuma ya nuna damuwar Amurka game da cin 'yancin bil'adama da kuma maganar hambararren shugaban kasa Muhammad Morsi. Rabon shugaban bangarorin biyu na gwamnatin amurka da ita masar su irin wannan ganawar tun a shekarar 2009 wannan ita ce ziyara ta farko ta kasashe biyar inda kiri ya fara da masar This program has come to you from the Voice of America, Washington.